bismillahir rahmanir rahim sahal a faris kashi na bakwai an kawo kudin auren zuhuriya wannan ya sa sauran matan suka bude tafta an ta asiya ta fara tsufa babu mashinshi duk da ummi tana jin daɗin bikin zuhuriyar da za a yi hakan bai hana ta damuwa da rashin saurayin babbar 'yarta mace asiya ba da ke asiyar boarding school ta tun daga jss 1 har ta gama shi sa bata wani saba da 'yan gidan ba lokacin da ta gama kuwa tashi ɗaya ta ji jamb ta samu admission a abu zaria ni ban ma san me take karantawa ba sai kwanan nan da ake tsegumin wai ita ma idan ta gama karatun likitancin nata ƙarshe ko ta yi aure ba haihuwa za ta yi ba tun daga zahiri sun gani anti rafi'a ta ƙarshi dogon karatun bokonta yau aure sama da shekara goma amma ko ɓari ba ta taɓa yi ba ta wani bangare na ji daɗin yadda matan gidan suka kau da hankalinsu daga kaina at least ni ma zan samu sa'ida wani bangaren kuma sai na ji tausayin anta asiya ga ta mace har iya mace amma babu wanda ya taba zuwa gida neman ta ko da cikin yan uwa ne kila tana da samari a can zaria to amma in dai akwai ya kamata a ce yadda aka tsangwamin mata ta turo wani ya zo gida oho ni kam bani da matsala tuwo na mai na za a yi ko yanzu muka buɗe baki muka faɗa yanzu za a fara shiri Sala na ce ki tashi ki dafa min ruwan shayin nan ko baki ji bane. Kaka ke kam da shayin nan sai ka ce an miki jifa? Ba dama mutum ya zauna sai ki ce shayi? Zan ma ke ki sahala. Tashi ki kawo min shayi ko na haɗa ki da Yusufu. Kai kaka, to barin ga tura tsakon nan. Na tura wa Afar fly sannan na miƙe idan ba haka ba sai kaka ta ɗaka min wani dukan. Tunda suka dawo daga Egypt ta kawo taron shan shayi safe da rana da dare. wani lokaci sai ta sha shayi sau biyar a rana da na dafo shayin na kawo na tarar da kaka ta zabga uban taku kaka me ya faru baki da lafiya ne ta ja numfashi kaka dai na ajiye shayin na hawo gadon na sakala hannuna a kafaɗanta duk iya shege na ina son kakata sosai Ba na so na ganta cikin damuwa kaka wani abu kike so ne kaza kike son ki ci ana ta mutuwa wa yake ta kaza sahala ni yanzu ki dube ni sadiya ta rasu Lami da ƙawata ta rasu gaggonku a imma ta rasu jiya jiyan nan kabiru ke faɗa min wai asabe ta cika a ƙasa mai sarki asabe fa yadda mutuwa ke ɗauki ɗaiɗai ɗin nan yaushe na san za ta ɗauke ni haba kaka ai da sauran shan ruwan ki a duniya ai sai kin ga 'ya'ya har da jikoki na kafin ki tafi munafuka so kike na ruɓe a raye ko haba mai kaka so nake ki jima kina shan shayi har da miya na rungume ta ina dariya yanzu sahla idan allah ya kama ni da haƙƙin fa. kina ganin duk sharrin da na kulla mata mala'iku za su bari na haye siraɗi kaka karki wani ɗaga hankalinki shi allah mai yawan gafara ne ki roƙi gafararsa zai yafe miki ba za ki gane ba ne sahala akwai wata rana girkin sadiya ta ɗaura miya ta shiga banɗaki na ɗau gishirin naira biyu na juye mata a cikin miya ita kuwa al'adar ta ce bata taɓa ɗanɗana abinci idan ta gama girki ranar juma'a ne malam yayi baki aka kawo musu abinci suka ci gishiri da baki suka tafi malam yayi ta mata faɗa kai kaka ashe ke ma haka kike ai sahala abin da yi wa sadiya sai dai Allah ya yafe mini kawai amma ta ji jiki a hannuna to bakin ce ta yafe miki ba cewa ce ta yafe wa kowa ai bata kira sunana ba kin ga baran sa ran da ni a ciki ba kina ganin za ta yafe min duk abubuwan da na yi mata tunda ta yafe kowa ai ke ma kina ciki ni fatima ina zan shiga da haƙƙin sadiya da ma zan iya rasuwar asabe ai da na huta kaka ki kwantar da hankalinki ba za ki mutu yanzu ba kin ji sannu azra'ilu dariya ne na ce an ce ba sunan mala'ikan mutuwa ba kenan to karatun malam na lagu ƙarya kenan kin san sittin nawa ya sauke an ce har da sittin mai hayaƙi ya sauke da rike ciki ina dariya kaka zaki kashe ni me kuma sittin mai hayaki ni ka miƙo min shayi na na kora yadda ake haihuwa a murna a suna haka nan ake mutuwa a kuka a yi zaman makoki tunda na yi wayo ban da lokacin da ummi ta haihu dan ya koma ban sake ganin an yi mutuwa a gidanmu ba kwanaki dai allah ya yi wa matan baffan mu ahmad rasuwa saboda matarsa ba sa shiri da kaka ko gaisuwa kaka ba ta je ba gaskiya dai kam kamar matar ta shanye babba ahmad duk cikin 'ya'yan kaka da ma 'ya'yan sadiya babu wanda baya zuwa gaida kaka duk nisan da yake kuwa amma shi baffa tun da ya aure ya koma kaduna aka daina jin ɗoriyarsa su ɗaya da matar a lokacin sunan yaron da su mama suka je da kaka suka dawo da takaicinsu a hannu wai matar da 'yan uwanta ba ƙaramin wulaƙanci suka yi masu ba ba a dai cire 'ya'ya a rai ne amma na sani ko baffanmu abubakar ya fi baffa ahmad samun matsayi a wajen kaka shi duk mitin ɗin da ake yi yana zuwa shi yasa ba a wani ji zafin mutuwar matarsa ba bayan rasuwar kaka ta ce a bar mata ɗansa khalifa ta goya shi baffa ahmad ya ce wai ai ya riga ya miƙa wa maman matarsa kaka ta ce a sauka lafiya ranar lahadi ina tsaka da wankin kayan kaka gangamin mata suka shigo sashinmu suna kuka mama ce da umma bilki a gaba suna kuka suna ihu kamar wasu yara ƙanana wai wani lokacin ilimi ma da ranarsa babu yadda za a yi anti amare ta yi wannan haukan ko da kuwa alhaji ne ya rasu kaka tana baccinta kururuwan matan nan ya tashe ta na bi bayansu ina ganin ikon allah don ni ba ma mutuwar da suke wa kuka ya dame ni ba illa gangancin da suke shirin yi yadda suka je wa kaka ai sai su sa ta suma saboda firgici gashi kwanan nan tsoron mutuwa take kamar me waye ya rasu waye kabiru na ne mama ta rike ta tana faɗin a'a hajiya umma balki ta ce alhaji umar ne da iyalansa suka yi hatsari umaru na ya mutu ya yi mutu ta yi ta faɗi kasa ni na san waɗannan annamiman sun zo ne su karasa kaka wani irin saƙon mutuwa ne wannan haka allah ke lamarinsa duk yadda ake son mutum haka mutuwa za ta zo ta kwace muku shi a lokaci ɗaya allah ya ɗauran baffa umar da matansa da yaransa uku ɗansa al'amin kadai ya rage shi ma kuma dan yana makaranta a maiduguri allah sarkin ko sati biyu bai yi ba da koma makarantar iyayensa suka rasu muna cikin wannan shock ɗin kafin a yi sadakan bakwai allah ya yi wa hajiya bintu rasuwa ita ce yar fari a jerin ƴaƴan kaka da suke raye tana aure a dukku Ƴaƴanta tara duk sun girma sun yi aure wannan ya sake tada hankalin kaka dama tun da aka yi rasuwan farko take kwance babu wanda ya san matsalar kaka sai ni ita damuwar ta haƙƙin kishiyar ta ke bibiyan ta shi yasa ƴaƴanta ke mutuwa akai akai dama gashi karatun malam na lado ne akan ta har yanzu shi yasa duk wa'adin da za a mata baya shiganta ita dai bata yadda ƙaddarar su ce ta zo a haka ba ni dai addu'a ta Allah ya sa kar a yi wani mutuwan nan kusa dan kaka za ta iya samun heart attack ta mutu Allah ya sa ƙarfin zuciyar kaka ba don haka ba ai jininta ya hau sosai lokacin da aka kai ta asibiti a hankali komai ya fara dawowa daidai don kowata biyu kenan da rasuwan da aka yi mana a sannan ne ma aka saka bikin zuhuriya saboda manajan banki ya matsa a yi biki ni da anti asiya muka zamo abin tsangwama a wannan lokaci gashi ana strike balle anti asiya ta fake da makaranta ni kam na daina damuwa da maganganun 'yan gidanmu damuwa damuwata shine na ci jarrabawar waye ɗina alhaji ya ce idan jarrabawar yayi kyau zai canza min waya ni ma zan yi babbar waya har yanzu da nake gaf da rubuta jarrabawar jam na kasa samun matsaya akan abin da zan karanta affan ya ce na zaɓi abin da na ga dama yaya mustapha ya ce na zaɓi lu malaminmu na english ya bani shawarar na zaɓi mascom i am confused da aka fara registration na jamb alhaji ya sake tambaya ta me nake son zama na ce masa ban gama tunani ba tukunna istikhara zaki sahala ko ba a koya muku istikhara a islamiyya ba an koya mana da wannan ni ma na istikhara har sau biyu bayan na yi na zauna na yi tunani idan na fara karatun lo na je na kakare a hanya yaya zan yi duk da yaya suleiman yana cewa akwai sauki amma ban ji zan iya haddace constitution ba haddar alkur'ani ma ya muka kare balle wata shegiyar littafi wai constitution sai kaji ana sashi kaza a cikin shafi kaza na kundi kaza kai su ci kayansu ba zan iya ba mass communication ne ya ɗan kwanta min ko ba komai nima akwai surutu da wannan na samu confidence akan abin da nake son karanta na je na samu alhaji na gaya masa ni da su hanifa da safiya ya ba mu kuɗin registration na jamb amma 'yan duniya suka samu direba ya kai su su kaɗai tun kafin na gama shiryawa na fito kenan na ga wayan an fita da motar gida baba mai gadi ya ce wai an fita da su safiya na ce su jira ni kawai kaya zan canza na ɗan shafa foda saboda fasfot ɗina yayi kyau amma dan bakin ciki suka tafi suka bar ni sala ina zaki je yi yusuf ne ya fito da mashin sa roba roba yana shirin fita zan je registration ɗin jams ne su hanifa sun tafi sun bar ni don allah ka kira adamu direba ka ce ya dawo ya ɗauke ni zo ki hau na kai ki a zuciyata na ce ki zo ki hau mana na turo baki na ce yaya kawai sai na hau mashin bayan akwai mota salon a raina ne a kafe za ki hau ko na yi tafiyata ni kam yi yusuf yauwa ga mota na faɗa with so much excitement don tunani na ma alhaji ne sai dai ba motar alhaji ba ne ni ban ma taɓa ganin irin jif ɗin ba barin gaisa da fk sai na kai ki ya aka yi ka gane shi shi kullum baka sanin zuwansa ko tafiyarsa tun ranar da ya cece ni daga hannun yaya mustapha rabona da shi kusan shekara guda kenan ina ganin motar ta yi fakin ne sauri na ƙarasa gaban motar ina jira ya fito takalminsa na fara gani shi kam kaman kuturu kullum sai dai ka ganshi cikin kobashi kai amma gaskiya takalmin yayi kyau sai ka ce da gold aka yi shi sai kyalli yake na haske bai fito daga motar ba kafasa ɗaya ce kawai a waje fk sa sai ka zama dg na unesco insha allah yayi yusuf ya mika masa hannu suka gaisa alhaji ya ce wai jiya da dare ka shigo abuja ya hanya alhamdulillah ya aiki alhamdulillah fk wannan ce latest ɗinka kenan yayi eh, magana yana nuna motar a'a na alhaji ne masha allah allah ya ƙara buɗi dama shi ya siya wa alhaji mota shekaru biyu da suka wuce ba zan manta ba lokacin ne alhaji ya sake wa yaya mustapha motar da yake hawa wannan mota ba dai kyau ba in allah ya yarda ni zan fara shiganta na yi tarafin sai uncle f ke sanda zuwa don allah tunda da baka riga ka fita daga motan ba ka rage min hanya mana na yi maganar ina kama kofar mota. saurin cire hannunsa ya yi a wajen kamar irin an ɗoɗana masa marar tuwo mai zafi ɗin nan. ka yi haƙuri har ga allah ban san hannunsa na wajen ba fk ka bar ta yanzu zan kai ta a mashin ina jin haka na sulale na je na buɗe kofar bayan na shiga allah ya taimake ni motar a buɗe take sahala shi sa'in ki ne ki fito daga motar nan ai wallahi sai dai a fita da gawata ga sanyin ac wai yo daɗi sahala ina ga ɗaga masa hannu yayi don bai ƙarasa maganar ba ina gani ya yi yusuf ya min alamar sai ya yanka ni ni kuwa na mishi gwalo yana rufe ƙofar ya ce min i'm not your driver ki dawo gaba tab na fita ka kulle ƙofa ka hana ni shiga wallahi ina da wayo na cire takalmina na tilla shi gaba na miƙa masa fayil ɗin hannuna na ce ya riƙe min kafin in shigo kamar da ice nake magana ko kula ni bai yi ba na ajiye fayil ɗin a kujeran gaba na sa ƙafa na tsallako gefensa har da buge masa kafaɗa na samu na gyara zamana da kyau sannan na ce na dawo tsayawa yi yana kallo na da munafikin bakin glass sa how old are you 17 gyaggyaɗa kansa don kar ya naina ni na ce amma na kusa cika 18 still a baby ya faɗa a hankali ni kan ba baby ba ce baby sai ka ce yar yaye muna fita daga gidan na sake gyara zamana na baje dan. na cika waje ai yau sai na yi wasu hanifa gori ni na fara shiga motar da uncle faruk ya kawo alhaji kar masu ce karya ne na fidda wayata na juya kyamarar na ɗauki hoto na kalli hoton ya yi wani duhu rabin fuska ta ne ma ya fito sai ƙeyar kujerar mota dole ma a canza min waya ina ganin sa ya yi wani ƙaramin murmushi wato dariyan wayata yake shaigiyar waya duk yadda na juya ta na ɗau hoton sai ka ga rabi ne ya fito uncle fk ka bani aron wayar na yi hoto don Allah ko kallo na bai yi ba balle na yi tunanin zai amsa min har na hakura da hakan sai kuma na kai hannu zan zaro wayar daga aljihunsa aiko ina kai hannu ya damƙe min hannu kai haƙuri ba sata zan maka ba hoto zan ɗauka kar ki sake taɓa ni ni ban ce zan taɓa ka ba fa kar ka min sharri ni ma ina zuwa islamiyya ina za ki je bari in kira safiya ta gaya min kafe ɗin da suka je muna zuwa na yi wa safiya flashin na tsaya cikin motar na buge da dube-duben takardu sai da na ga safiya ta fito daga shagon tukunna na ce uncle faruk na gode na fita daga cikin motar da sauri safiya ta karso gaban motar tana gaida shi ranta duk a ni ko na ɗaga masa hannu ina faɗin uncle fk bye bye ita ma ɗaya munafukar ta fito daga shagon da gudu har da wani sahala ƙaranmu kika kai wajen alhaji na ɗaga kafaɗa na shige cikin shago a gona. a inda faruk ya ajiye kiɗin mota ko kallon wajen alhaji bai ba aliyu aure nake so kai duk wani alheri da zaka min ba zan ji daɗi ba kamar ka ajiye iyali ka kalle ni ka kalli ƙaninka mustapha ba ka ganin nutsuwa a tattare da shi kwanan nan ya saka kamal ɗinsa a makaranta aliyu ba mota nake so ba ba gida nake so ba ba kuɗi nake so ba aure nake so kai in dai farin ciki na kake so to aure za ka yi dat Ka daina kwamfiyarin ɗina da Mustapha, kowa da ƙaddararsa, zan yi aure idan Allah ya nufa. Haka kake faɗa duk shekara. So kake sai an yi aure su Abbas kafin kai ka yi aure? Menene matsalar ne? A ƙara min lokaci, zan yi aure. Al'amarin ka Faruk sai addu'a, ni kan babu abin da za ka yi ka burge ni sama da aure. Don Allah nake roƙonka, idan akwai wata matsala ne da ba mu sani ba ka gaya mana. Faruk ya girgiza kai. Alhaji ya ci gaba. an nuna maka 'yan mata cikin dangi da abokai amma duk babu wacce ta maka an ce ka fitar da mata kaki so kake da girmanka maka auren dole faruk ya shiru babu abin da zai iya cewa ba za su gane matsalarsa ba kila aure baya cikin kaddararsa